الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا في دعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باي haka yan uwa musulmi makon da ya gabata mun yi magana dangane da kwanaki masu albarka su ne kwanakin goma farko na zulhijja kwanakin da su ne mafiya darajar kwanaki a cikin kwanakin shekara kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zaburar da mutane wajen kula da su da aiwatar da nau'ikan ibadoji a cikin su kabarbari azumi na gaba ɗayan kwanakin ko wani sashi na cikin su ko da bai azumci duka ba karatun alkur'ani da dukkan wani aiki na da'a da zai kusanta bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tun daga rana ta farko a cikin kwanakin har ya zuwa yini na goma to amma shi yini na goma wanda a kansu za mu tattauna a kai yana da wani abu doriya a kan abin da ake wa ragowar kwanaki guda tara kasancewarsa rana ko yini wanda ya yi fice a kan sauran yini na duniya dangane da abin da ake aiwatarwa a cikin sa nau'ikan ibada abu na farko sallah ta idi abu na biyu layya wannan ga waɗanda suke zaman gida kenan amma game da alhazai da suka je aikin haji a suke jifa na jamatul aqaba a suke yin yanka na hadaya ga wanda ya sauki aikin hajin matu'i ko kirani a wannan yini ne suke yin aski a wannan yini ne suke tafiya su yi tawaful ifada da haka yini ne mai daraja a wurin alhazai da suka je aikin haji yini ne mai girma a wurin waɗanda suke zaune a gida mafi girman abin da ake a cikin wannan yini ibadoji ne guda biyu manya-manya za mu ɗauki guda ɗaya mu yi magana a kanta yau ɗayar mu bari sai mako na gaba muna irin sallah ibada ta farko ita ce layya ko da yake ana yin sallah kafinta. ina nufin ta farko wajen bayani na ita ce layya layya ibada ce ta yanka yanka zubar da jini na dabba domin neman kusancin ubangiji ibada ce daga cikin ibadoji wadda ubangiji ta alayi isharar zuwa gare ta a cikin littafinsa mai girma har a wurare guda biyu wuri na farko a inda yake kul inna salati wa nusuki ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين كتبت للي صلت ونسكي ديانكا انا سالك هذا صلى ديانكا sallah a matsayin na shugabar ibadoji aka kawo yanka don yi makwabtaka da ita don nuna mahimmancin yanka din a matsayin ibada da za ta kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kace da su rayuwata abinda duk zan yi a ciki wa mamati mutuwata abinda nake jira na sakamako a ciki dukkan waɗannan lillahi rabbil alamin mallakar Allah ne shi kadai ubangijin talikai la sharika lahu babu abin bauta bisa ga ta bisa ga tantanta sai shi babu abin bauta da ya kamata da bisa ga cancanta sai shi baya da abokin tarayya cikin bautarsa wa bi zalika umirt da wannan aka yi min umarni kamar yadda wato ainihin yake har zuwa karshen aya aya ta biyu inda Allah madaukakin sarki ce da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar lalle mun baka dangin alkhairi mai yawa lalle mun ke bance ka kai da al'ummarka da wani tafki da ake kira tafkin alkautara wanda manzan Allah ya ce kofunan shan ruwansa adadin taurarin da ke sama ruwansa kuma ya fi nono kwari ya fi zuma zaki wanda duk ya shashi ba zai kuma jin kishirwa ba har abada shine alkautar fasalli da rabbi ta wanhar saboda haka ka yi sallah domin ubangijinka sannan ka soki raƙumi a matsayin hadaya idan ka je aikin haji ko a matsayin layya lokacin da suke zaman gida malamai suka ce anan gurin ma an haɗa yanka da sallah a cikin aya ɗaya wanda ke nuna mahimmancin yanka din tunda kowa na cike da masaniyar cewa sallah ita ce mafi girman ibada da haka dai yanka ibada ce ba a yanka don kowa sai don Allah wanda duk ya yanka don wani dan neman kusanci zuwa ga wani to ya tabbatar yayi shirka kuma ki yanka dan wani Allah yana da siffa guda biyu siffa ta farko wajen yanka dabba mutum ya ambaci sunan wani ba Allah ba ya ambaci sunan almasihu ya ambaci sunan wazair ya ambaci sunan wani wali cikin waliyai mala'ika cikin mala'iku malami cikin maluma aljan cikin aljanu ambatar sunan wannan ya zanto nau'i ne na ibada lokacin da mutum zai yanka din da haka da zarar mutum ya ambaci sunan wani ba Allah ba to yayi shirka kenan nau'i na biyu ya zanto cewa ya yanka dabbar da nufin neman kusancin wani niyyarsa da ke cikin zuciya yana neman kusancin wane wanda ba Allah ba wannan wanan yana cikin annabawa ko yana cikin mala'iku ko yana cikin salihan bayi to wannan ya zama shirka ko da ko da sunan Allah mutum ya yanka dabba har shekul islam ibn taymiya ke cewa wanda ya yanka dabba ta farko ba da niyyar kusancin wani ba amma wajen ya yi bismillah sai ya ambaci sunan wani ba sunan Allah ba munin sa ƙanƙane ne sama da wanda ya yanka dabba ko da ya ambaci sunan Allah kadai amma niyyarsa da ke cikin zuciya yayi ne dan neman kusancin wani wanda ba Allah ba munin wannan na biyun ya fi muni sama da na farko duk da cewa dukkan su yi tarayya wajen sako ne a cikin lokacin da mutum zai yanka dabba da sunan ibada farko niyyarsa ta wanku cewa yayi dan Allah na biyu ya ambaci sunan Allah akan dabbar lokacin da zai yanka wannan shi ne abin da ke nuna tsantsanta ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ibada ta yanka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito wanda ke nuna cewa ubangiji ta'ala ya tsine wa dukkan wanda ya yanka domin wani Allah sai wannan ya nuna a ce yanka ana yin sa Allah kaɗai wannan abu na farko kenan abu na biyu nau'ikan yanka da ake neman kusancin Allah da su guda uku ne na farko layya na biyu hadaya wadda alhaji suke idan sun je aikin haji ga wanda ya ɗauki aikin hajin ta mutu ko kirani na uku ragon suna wanda mutum ke yankawa idan an yi masa haihuwa to waɗannan su ne nau'ikan yanka na ibada malamai suka ce a cikin ukun nan mafi girman su mafi falalar su layya ga malaman da suka rinjayar wanne ya fi falala ko wanne ne ya fi kusanta bawa zuwa ga ubangiji suka ce layya haka waɗansu malamai suka faɗa dalilin su a nan gudun suka ce layya ta dace da rana mai girma in ta ce hadaya ma ta yi tarayya da ita ta ce to layya kuma bayan ta dace da rana mai girma akwai tsammanin masu cin moriyarta za su tsara masu cin moriyar hadaya yawa ko kuma masu amfanuwa da ita a ranar da aka yanka za su tsara masu amfanuwa da hadaya a ranar da aka yanka yanzu misali idan an ji aikin haji ba kowa ne ma ya hada yake samun daman ganin dabbar sa ba ballan da ya fita daga cikin sa ballan sada ya gutsura da kansa ya bayar wani amma yana da tabbacin cewa za a raba tunda gwamnati ta yi tsarin da gwamnati kasar Saudiya ta yi tsarin da za a raba to sai dai wani nama sai ya wata shida bai kai zuwa ga miskinai ba wani ya wata bakwai wani ya kusan shekara wani wata uku wani kaza wani kaza saboda ba lalle ne miskinan kasar Saudiya kake za a baiwa ba za a ba miskinan kasar Saudiya za a baiwa miskinan da suke wani wuri daban masakinul haram waɗanda suke cikin hurumi na Makka ba dukkan su ne ma suke samun ko su san an yi ba ko kuma dan kasance su ba sa buƙatuwa ran su bai kai na suna jiran a basu wannan ba ba ma sa zuwa su karba wannan ke kilasta a ɗauka a kai shi wani waje kuma duk da cewa an shar'anta sa a wani wuri kaga wurin yankan hadaya takaitaccen wuri ne mina da abin da ke makwabtaka da mina amma wajen yankan layya ko ina ne a duniya ta wannan fuskar ne wadanda suke fifi da falalar layya wato ainihin akan hadaya ba nan gurin menene layya layya ita ce dukkan dabbar da za a yanka bayan kammala sallar idi a ranar babbar sallah har ya zuwa faduwar rana a yini na goma sha uku ga wata dabbar da duk aka yanka a wannan lokacin da nufin neman kusancin ubangiji ita ce layya abu na uku layya malamai sun yi sabani game da ita waɗansu malaman suna ganin wajibi da dukkan mutumin da yake da iko wajibi ne ya layya waɗansu malaman suna ganin a'a ba wajibi ba ce alal ayan wajibi ce wujuban kifaiyan abinda suke nufi alfardu Allah kifaya shine abinda lalle a gari a samu waɗansu sun yi layya to idan aka samu wani adadi da zai wadatar sun yi to ko da sauran ba ba ko da suna da halin yi an yafe mu waɗansu malamai suka ce a sunna ce mu'akkada abin nufi sunna ce mai karfi ga wanda yake da iko kai. amma dalilai da ake kafa hujja da su waɗanda suke nuna wajibci lalle suna da ƙarfi ko da su nuna wajibcin ba da suna nuna abin sunna ce mai matukar ƙarfi na farko dai manzon Allah ya nuna ta a rayuwarsa tunda aka sar'anta har zuwa lokacin da ya bar duniya sannan kuma na biyu da kansa ya faɗa cikin hadisin da imamu ahmad ruwaito a wajen dinsa yace man wajada sa'atan wa lam yudhi fala na musallata dukkan mutumin da ya samu ikon yin layya sannan kuma sai ki to kar ma ya matso inda masallacin mu yake abin nufi ya bar wata sha'ira daga cikin sha'irul islam wata babbar alama da take shelanta mai yin ta musulmi ne na gari da haka mutum ya bar ta alhalin yana da ikon yi wato kamar kokarin nesanta kanta ne daga mutanen kirki mutane na gari da haka dai layya ɗayan uwa lalle tana da matukar muhimmanci ko da bata kai wajibi ba sunna ce mai karfin gaske ga dukkan mutumin da yake da ikon yin ta ko ba sharadi bane ba alayya a ce sai kana da iyali ko kana da iyali ko ba ka da iyali za ka iya layya ba sharadi bane ba sai namiji da mace da namiji kowa na iya layya na iya sai dabba yanka a matsayin layya abu na hudu dukkan dabbar da za a yanka alayya ana bukatar ta cika sharuɗa guda hudu sharaɗi na farko lalle ne su suna cikin al'an'am al'an'am kamar yadda muka sha faɗa su ne tumaki da awaki da shanu da raguma dabba ko ya halatta a tunamanta in ba ta cikin waɗannan guda hudun ba a laye da yanzu misali barewa ya halatta cin namanta amma ba za a layi da ita ba da kaji da zabi da sauran dabbobi ko dangin tsuntsaye irin waɗanda suka halatta duk ba a laye da su sai in sun zanto suna cikin waɗannan jinsin guda hudu wannan sharadin farko kenan sharadi na biyu lalle ne wannan dabba ta kai shekaru sanannu a shari'ance dangane da raƙuma sai sun kai shekara biyar dukkan raƙumin da yake ƙasa da shekara biyar ba a yin laye da shi dangane da shanu lalle su cika shekara biyu cif zuwa sama dukkan sa ko saniyar da suke ƙasa da shekara biyu ba a laye da su ko mutum ya yi ba ba dangane da tumaki da awaki lalle su kai shekara guda zuwa sama dukkan tinkiya ko akuya ko ragon da suke kasa da shekara daya su ma ba a laye wato lalle ne dabba ta kai shekaru sanannu a shari'anci wannan shine sharbi na biyu hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim manzo Allah ce kar ku yadda ku yanka dabba a matsayin layya sai in ta kai shekarun da ake bukata manzo Allah sai fa in kudi sun kasa maka baka da wadata to ka iya zabar rago dan wata shida ka yanka rago dan wata shida yana halatta ne kadai ga wanda ba ya da kuɗin sayar rago dan shekara ɗaya zuwa sama amma duk wanda yake da ikon sayar rago ko dan taure ko tinkiya ko akwai da za su kai shekara ɗaya zuwa sama ba shi halatta a gare shi ya kace ta akan rago ɗan wata shida wannan an takaita shi ne kadai ga wanda baya da hali ga wanda kuɗi so ka sama sannan sharadi na uku lalle ne wannan dabba ya kasance ta kubuta daga aibukan da ke hana layya akwai aibuka da illoli da nakasa a tattare da dabba wadda take hana a yi layya da ita manzon Allah ya nasanta guda hudu ƙarara a cikin hadisi yace dabbobi guda hudu ba su isa ba su wadatarwa ba sa gamsarwa a ce za a laye da su dabba ta farko al'aura albayyinu awaruha mai ido daya wadda kowa ya ganta ya san dabba ce mai ido daya to ba su halatta a laye ta dabba ta biyu al'arda albayyinu bila'uha dukkan dabba da take wato mai dangishi wanda dangishin ya bayyana da ka ganta tana tafiya za a gane tana dingisawa ne to wannan ba shi halatta a yi laye da ita daga nan gudun na uku almarida mara maraduha dukkan dabbar da take mara lafiya wadda kila ma har tashi ba ta iya saboda rashin lafiya da an ganta ko da an je kara wajen sayan dabbobi za a gane ba ta da lafiya wannan ba shi halatta a yi da ita daga nan nau'i na hudu manzo Allah ce wal kasiratu allati la tuqi da kyamusassa ramamma wadda ba ta da fargo to irin wannan ba Allah ya rinka ka bi kenan ba za ka kai rago da ake kira kafin zubi a'a sai ka samu kosakke don falalan layya malamai suka ce dabbar da za ka yi ta zanto mai koshin lafiya ta zanto mai ƙiba ta zanto farashin ta yi sama dukkan mutumin da ya sayi dabbar da ta fi haka rago dan dubu ashirin ko dan dubu ashirin da biyar ba za ka haɗa shi da dan dubu goma ko dan dubu goma sha biyu ba dan dubu ashirin baka hada shi dan dubu goma sha biyar da haka gurgudan yadda ragon ya fi tsada to gurgudan yadda ka fi samun kwallala a wajen ubangiji sai dai duk da haka ba a cewa ka ci bashi idan kudin ka sun kasa ma sai ka yi daidai abin da kake da iko in ba ka da hali sai dan dubu sha biyar sai dan dubu sha biyu sai dan dubu sha uku sai ka yi babu laifi amma in har kana da hali to karkewa kanka tsauro karkewa kanka rowa samu kosasshe dan dubu ashirin ko sama da haka ka fi samun falala da daraja din a wajen Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayyuka guda hudu kenan waɗanda dukkan dabba da take da su ba za a yi laye da ita ba su manzo Allah ya nasanta a cikin hadisi to amma akwai waɗansu ayyukan da ba wannan ba malamai suna kasa su gida biyu ko dai waɗanda ba waɗannan bane za su iya shiga cikin ma'anar wannan ko waɗanda ba waɗannan bane amma sun kasa wa wannan dukkan aibin da ba wannan ba kuma zai iya shiga cikin ma'anar wannan ko sama da haka to shi ma in akwai shi a dabba ba za a yi laida ba mun ce mai ido daya ba a yi laida to wanda take makauniya gaba ɗaya ba ga min babu aula duk da cewa nassin hadisi bai yi magana akan ta ba mun ce wanda take dingisawa ba za a yi laida ita ba to wanda take da yankaskiyar kafa ba hu guda uku da rika min babu aula ba za a yi laida ita ba mun ce mara lafiya ba za a yi da ita ba to wanda suke cikin nakuda za ta haihu fa na kudar dabba lokacin haihuwarta hukunci ne da yake ɗaukar hukuncin rashin lafiya da haka a daidai wannan lokacin ita ma ba za a yi da ita ba sai ba in bayan ta haihu an ganta cikin koshin lafiya sannan ne za a iya laye da ita to amma akwai aibukan da ba su kai waɗannan girma ba kamar rago da yake da tsagaggen kunne kunnen sa tsage ko yankakke gutsurare dabba mai butsarariyar hela duka waɗannan aibuka ne rago da yake da tsagaggen kaho ko karyayyen kaho dukkan waɗannan aibuka ne an fi so ya zanto babu su a jikin dabba da za a yi layya amma samuwar waɗannan ba su hana a yi dabba da layya a yi layya da ita da wannan dabbar ba ya hana a yi layya da wannan dabbar tsagaggen kashi a ina nufin tsagaggen kaho tsagaggen kunne gutsararriyar bela karyayyen kaho duk wannan baya hana a yi layyar sai dai da za a samu wadda ba hakan ba to ita aka fi hukunci na biyar cikin hukunci hukunci ya kamata mu sani cewa akan ayyana dabba ta layya kila tun kafin ranar ko kuma a ranar wani tun kafin ranar ya ayyana dabba ta layya hanyar ayyana dabba ta layya ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu ko dai ta hanyar lafazi a ga ka sayo rago ka zo ka ajiye ka ce wannan na layya ne to wannan a lafazi ka faɗa na layya ne bayan ka sayo shi ba wai ba da labari ba kafin ka sayo shi sai in gaci a halarce a gaban ka da gaban wanda kake magana da shi hanya ta biyu a gada kana da rago a gidanka wannan rago sai aka sace ko ya mutu ko wani abu ya faru sai aka kaje ka sayo wani makamancin sa ka ajiye da nufin cewa madadin wancan ne to an san cewa kana shirin laye kenan duk wannan hanya ce daga cikin hanyoyi ko a ka kama dabbar ka dawo ta ka je wajen yanka bayan an dawo daga idi a ranar babbar sallah wannan aya ce tana telan cewa wannan dabba ce da ka ayyana ta ka yi layyar ita me amfanin gane wannan dukkan dabba da aka ayyana aka ce za a yi da ita to akwai hukunce hukunce da suke hawa kanta wanda ya kamata dukkan mu yin layyar sani hukunci na farko in ka ware dabba ka ce wannan ta layyar ba shi halatta ka yi tasarrufi da ita cikin abin da zai iya hana yin layyan da ita tunda ka ware ka ce ragon layya ne yanzu ba shi halatta ka dauka kace ka ba wani kyauta ko ka ba wani sadaka ko ka ba wani yayi wani abu idan ko har kai to sai ka musanya wani a madadin sa dole ne mutum ya san da wannan sannan ba shi halatta ka dauka sai ka ce kai na sayar na fasa layyar bayan ka ayyana cewa wannan ragon na layya ne ya kwana a gidanka kwana ɗaya biyu wace gari kace gaskiya na fasa sayarwa zan yi bai halarta ba tun daga lokacin da ka ware kace na layye ne babu sai yanzu ba tasarrufi a cikin cikin abin da zai hana a yi layye hukunci na biyu mutum ya ware dabba ya ce wannan ta layye ce sai Allah ya karɓi rayuwarsa to wannan dabbar ba a mai da cikin kayan gado dole ne magadansa su jira ranar sallah a yanka ta a madadinsa a iya masa da layyarsa tunda ya riga ya ayyana ta ya ce wannan talaye amma da kudin ya ware ya ce wata garin sallah in Allah ya kai mu zan je in sayo bijimin sa ga naira dubu saba'in na ware ko dubu tamanin ko wani a masa mutum haka zan je in sayo rago sai ya ware kudin kafin sallah sai ya mutu wannan kudin zai koma cikin gado amma in ya riga ya kawo dabbar gida kowa ya san talaye ce to ba a cewa a sayar da wannan dabba a mayar da kudin cikin dukiyar gado a'a za a aiwatar da abin nan da ya niyyar yi na layya tunda ya riga ya yi ta'ayi abu na uku ba shi halitta mutum ya ce zai yi amfani da dabbar kamar misali in sa ne ya ce zai daura masa galma ko ya daura masa guga ya jawo masa ruwa a cikin rijiya ba shi halitta ya amfani da wannan hanya dole zai ajiye shi sannan kuma abu na hudu idan mutum ya ware dabba da nufin cewa zai yi layyar da ita yana jiran ranar sallah ta ya sai wani aibu ya same ta irin wanda zai iya hana layya kamar misali ta rasa ido daya daga cikin idanunta biyu bayan da ya sayi ta lafiyayya kafarta ta karye ko ta gurde ta zo tana tingisi bayan ko da lafiyayya ya sayo ta rashin lafiya ka kama ta bayan ya sayo ragon lafiyar ta kalau ya kawo shi gida sai rashin lafiya ta kama shi to kaga waɗannan ababe ne da ke hana ailayya to idan mutum ya ware dabba sai ya bayyana ita sai ɗaya daga cikin irin waɗannan ababen suka faru malamai suka ce sai mu kalla mu gani shi shi ne ya zama sababin faruwar haka shi ne da kila gwan har kafarsa ta karye to dole sai ya musanya wani rago mai lafiya shi ne ya kai masa jifa da hauya ko fatanya ya masa ido ɗaya to sai ya musanya wani da ragon da yake mai lafiya amma idan ba shi ne ya zama sababin faruwar haka ba bai yi sakaci ba bai yi da kansa ba tsautsayi ne ya fada abin ya faru ga wannan dabbar ko wannan ragon to malamai suka ce ya halatta yanka dabbar tunda shi ya so ta lafiyayya to hukuncin sa yanka na bin har ya zuwa lokacin yankan ta amma in sakaci yayi to hukunci zai canja dole sai ya musanya wata dabbar ba da wannan ba sannan idan mutum ya ware dabba yake wannan zan yi layya da ita ya ware rago ya ware sa sai barayi suka sace ko aka yi ambaliyar ruwa katanga ta fadawa dabbar ta mutu to malamai suka ce tun da dai ba sakaci yi ba barayi suka sace din ba sakaci yi ba yana ganin katanga ta kusa fadawa ya kai ragun ya daure a gindinta to wannan shikenan lai ta fada kansa kuma za a ba shi lada gurgudan niyyarsa da ya yi niyyar yi lai yau ubangiji ta ala bai kaya samu ibn yi wata haka za a tabbatar masa da ladansa hukunci na biyar daga cikin hukunce hukuncen da suke haihuwa idan an ware dabba a matsayin za a yi da ita misali an ware dabba an ce za a yi da ita ka sayo saniya ka sayo akuya ko tunkiya za ka yi da ita kafin ranar layya sai ta haihu to mai hukuncin dan da ta haifa malamai suka ce tun da har an ware ta an san wannan talayya to dan da ta haifa shi ma yana biye da ita shi ma ya zama layya za a yi da ita sai dai ya rage za a yanka shi ne a yanzu sai idan an ce a yanka shi a yanzu bai kai shekarun da muka yi bayani a baya ba ma'ana sai waɗannan suke ganin a bari sai shekara ta zo sai a yanka waɗannan suke ganin a'a tun da ya halatta cin ɗan a wannan lokacin sai ya bi mahaifiyarsa mahaifiyarsa ta ba ta aran shekaru shi ma yanzu a yanka a cikin da za a yanka ta tun da tare suka zo tare lokaci ne idan ka wannan duk suna daga cikin hukunce hukunce da suke haihuwa idan an ayyana dabba an ce za a yi da ita sannan abu na bakwai ya yan uwa ina dafa a kididdigar hukunce hukuncen da nake mana lissafi banda wancan rabe-rabe na tsakiya wato asalin layya ana yi wa wanda yake raye ne ko yayi da kansa ko ayi masa amma ya halatta a yi wa wanda yake ya riga ya mutu ya halatta kai wa mahaifinka layya ko ka yanka ragon layya da nufin Allah kai wa mahaifinka ladan amma idan kai kayi naka kana da halin za ka yi ragonka ka yi na mahaifinka ka yi ragonka ka yi na mahaifiyarka kai kai naka kai na mahaifiyarka da mahaifinka duk guda biyan ko da wani marikinka za ka yanka raguna wajen guda nawa wannan a madadin kanka wancan a madadin Allah sai wa sauran ladan malamai suka ce ya halatta idan kai ka da kai naka suna kafa hujja da umumin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wata baiwar Allah take cewa mahaifiyata ta mutu amma lokacin da take cikin rashin lafiya na lura cewa rashin lafiya ce ta hana ta yin wasiya kila da ta samu ikon yin magana da ta ce a yi mata sadaka da wani abu amma harshen ya karye ta kasa yin magana shin yanzu ya halatta in yi sadaka a madadinta in na yi sadaka a madadinta za ta samu ladan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sai eh za ta samu wannan ladan da umumin manna hadisi malamai ke kafa hujja waɗansu kuma suna taƙaita cewa wanda za ka yi layya a madadinsa ya zanto ladan ya ce masa shi da in da shi ya zanto mahaifi ne ko mahaifiyarka amma wa ko kane ko amini ko wata ba ta karfe su ko wani dan uwanka duk ba za ka yi musu ba sai dai mahaifar, haka waɗansu malamai suka ce hukunci na takwas cikin hukunce hukuncin da ya kamata mu sani a layya ragon layya ko dabba ta layya idan an yanka tana buƙatar mutum ya wani abu shi da iyalinsa sannan ya bayar waɗansu malaman suka ce a kasa uku kashi ɗaya gida kashi ɗaya a ware sadaka ga fukara da almasaki kashi ɗaya kuma kyauta idan an ce kyauta wato ka iya bayarwa haka wanda ba musulmi ba amma abin sadaka ku sai musulmi za ka bai wa kenan don ubangiji ta ke fakulu min hawa asu'ibul ba'isul fakir ku ci daga cikin dabbar ku talayya sannan ku ciyar da alba'is wanda ke cikin tsanani alfakir wanda ke mabukaci da haka kar mutum ya ajiye dabbar ya cinye shi kadai lalle ne zai ci zai ciyar fa kulu minha wa at'imu ku ci ku ciyar haka ubangiji ta'ala ya nassanta a cikin hadisi bari in ƙara Allah ka nassanta ka a cikin aya bari in ƙara mai aya wa li kulli ummatin da Allah man sakan li yadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'idul fakir ku ci ku ciyar abu na tara cikin hukunce hukunce wajen yanka dabba ana bukatan faɗin bismillahi ana bukatan yin kabbara bismillahi wallahu akbar ita bismillah ɗin wajibi ce amma kabbara mustahabbi Allah ya yi ishara zuwa ga wannan da yake lan yanala Allah al-humuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ايه مكان التكبيره تكبروا الله على ما هداكم amma ba ta wani kuwa aika da cikin fakulu min ma zukira sumullahi alaihi fakulu min ma zukira sumullahi na goma ya yan uwa ya halatta ka yanka dabba ka talaye da kanka ya halatta ka wakilta wani ya halatta ki yanka da kanki ya halatta ki wakilta wani duk wanda mutum ya yi cikin wannan ya halatta a nan wurin ya kamata mu lura da ababai masu muhimmanci kamar haka farko dai idan mun yanka dabbobin layya mu tabbatar cewa wani kaso na dabbobin nan ya kai zuwa ga mabukata musamman waɗansu mutane da ake nema a manta da su a cikin al'umma kamar waɗanda suke zaune a asibiti ga talauci ga rashin lafiya ga rashin galihu lalle ne a cikin layyarmu ya kasance mun tuna da waɗannan bayan Allah a soya naman a kai musu gado ɗaya ka kai gado biyu ka kai kana da halin da wani guda za ka yanka musu sa wancan ba ka yanka musu sa idan kai wannan tana da lada mai yawan ka shigar da farin ciki a zuciyarta da ta rike rabanta da farin ciki domin duk wanda aka ce an kai masa wannan naman yana gadon asibiti an tuna da jiga yana jin kansunsa yau take sallah wannan zai iya dan kawo masa wani sauki sauki psychologically na rashin lafiyar da yake to wannan farin cikin da ka sa masa ka san kai kuma irin farin cikin da Allah zai sa maka ba a ba haka da haka kar amanta da wanda suke gidajen asibiti kar amanta da gidajen marayu kar amanta da gidajen kurkuku kar amanta da tsangayo na karatun alkur'ani dukkan waɗannan yana da kyau a lura da su musamman dai a wannan rana ta sallah sannan wani abu na biyu da ya kamata mu lura da shi alayya mu sanci musayar nama da yawa daga cikin masu layi bisa ga al'ada sai ta musayar nama in aika da gidanka kai ma kuma ka aiko ne in yan aika maka kai ma ka aiko mu kaga musaya muke wanda ba su yi layyar ba su kuma suna nan ba wanda ya ba su to wannan kurakurai ne Allah ta yi kuci kuciyar idan ya zanto kuci kuci kawai kuke yi dan lokacin da dan ba ka kai ma ka bani kaga kun zama kuci kuci ba kuci ba kenan dan ba wani ce da ni da kai ka bani ne a matsayin muryar da ta je ta dawo to wannan ba daidai bane ba sannan kuma abu na uku ya halatta ajiye naman layya babu laifi mutum ya ajiye bayan ya ci wani abu ya ajiye wani nan da kwana uku kwana hudu kwana biyar sati daya yana kan gasawa yana kan sake soyawa yana ci babu laifi da manzon Allah ya hana ajiyar da magayya daga baya kuma sai babu laifi ko kulu wa tahiru ku ci kuma kwa iya ajiyewa cewa a ajiye sai waɗanda suke amfani da wannan gabar cikin hadisi sai mutum ya yanka katansa sai ga abin da zai bai wa talaka bai wuce kashi daya cikin tara ba kashi ɗaya cikin goma goma tara dun nashi yana ganin kun da dai ya bayar ko da mutum ɗaya ba ai ya zama dai fa kullu min hawa mu ya dukiyar to a hakikanin gaskiya bai kamata mu yi wa kanmu son zuciya ba domin idan ka hakan kanka ka cuta ma indakum yanfadu wa ma ba an yanka dabba a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi tarabawa biski dai har ya zanto ba abin da ya rage sai karfasa ɗaya. manzo Allah sai duk ina ragowar aka ce an rabawa miskinai yace to wannan karka sa ta yake kai kadai muka yi hasara dan ita ce wanda zamu ci wancan wanda muka bayar yana kan Allah muka fice gaske ya aje mana hanyar tunani irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke mu yanzu gani muke abinda muka ci shine mun ci rabon abinda muka bayar shine muka yi hasara wanda babu hasara a cikin sadaka babu hasara a cikin sadaka dan haka waɗansu malaman suka ce ya halatta ajiye naman layya ne kadai idan a gari ba a yunwa amma in ana yunwa a gari to bai halatta ajiye ba dole ne kowa ya ci ya rabar tunda ana cikin yunwa amma in ba a yunwa to shi to wani mikiyasi za mu yi amfani da shi dan mu gane a gari ana yunwa ko ba a yunwa jin yunwar mutum daya ko wani kaso na cikin mutane baya nuna gari ana yunwa sai in ya zanto wani kaso da ya fi rabin al'umma suna kwana ba su to ba su ba sun fi rabi cikin al'umma to kusa ka babu ana yunwa a gari kila sun kai biyu kusa ukun al'umma suna kwana da yunwa wannan kusa ka babu gari ana yunwa ko da ko a rannan wani sai da dan koshi ma ya mutu to sunan garin da garin ana yunwa tunda ana kallon suwa suka wa cikin halin kakanin ta. ya uwa musulmi idan har wannan wata na da ya kama wanda ya riga ya kama tun jiya kuma ɗayan ko yana son ya layya manzo Allah ya ce kar ya aske wani nau'i wani bangare na gashin sa ko sai sayewa ko yankewa sannan kuma karya yanke farkansa har sai bayan ya yanka dabbarsa wannan yin haka mustahabi ne ba cewa yi ba in ka yanke farkanka ko ka aske gashin ka kai haram amma dai manzon Allah ya ce kar kai har sai ka yanka dabbarka in kai wannan din kana da falala kana da matsayi da kai koyi da manzon Allah ka bi umarninsa idan baka yi wannan ba ba wani zunubi da za a rubuta maka sakamakon rashin yin wannan din ubangiji ta'ala ka ba mu ikon binka bisa ga koyarwar ka. ubangiji ta Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam